ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه عباد الله إنما نعيش في زمان وتختلط فيه الأمور وتتغير فيه الثوابت وتصبح حقائقنا عجيبة ونتأسف على ما فات ونخاف ممن هو آت وهموم الحياة تحيط بنا ومشاغل الدنيا تعجبنا ويذهل الإنسان بهذا النوع المتسارع من التغيرات ولا يشعر بطعم حياة ولا راحة أموات ولا وهنا ينبغي لنا أن نقف وقفة صدق مع قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون عباد الله هل هناك من ينسى نفسه وكيف ينسى نفسه التي بين جنبيه إنها والله حقيقة قرآنية صادقة فمن نسي الله تعالى بنسيان ذكره وعبادته أنساه الله تعالى نفسه ولا يعمل ما ينفعها في الدنيا والآخرة وتراه في الدنيا يتعب جسمه وعقله ولكن ليس إلى عمل جليل ولا إلى هدف نبيل نسي نفسه في رمضان فها هو يسعى ويذهب ويروح وتراه مشغولا لا يستطيع أن يحك رأسه ولكن إذا تأملت في عمله وكلامه في يومه وليلته لا تكاد تراه فيها شيئا لله تعالى فأينما أوسانا به الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فلنسأل أنفسنا هل جعلنا محيانا لمن خلقنا ورزقنا وأحيانا نسي نفسه في رمضان من أصبحت صلاته ميتة سجوده وركوعه لا روح فيها ولا خشوع فيه إنما حركات وكلمات لم يستشعر أنه الموعد مع رب العالمين ولم يتلذذ باللقاء مع خالق الأولين والآخرين نسي نفسه في رمضان من أصبح لسانه يابسا عن ذكر الله تعالى ويتحدث في جميع الأمور ويسب من يسب ويفتح جميع المواضع ويناقش جميع القضايا في المجالس بالحديث وفي الوسائل التواصل بالمراسلة وأما لسانه ففاتر عن ذكر ربه تعالى إنها والله غفلة القلب وليست غفلة اللسان كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولو ذكر قلبه لتحرك لسانه ولتتغير زمانه ولملئت بالأشجار الجنان نسي نفسه من أطلق لنفسه هواها وسحرته الدنيا بسحرها وأسقته الشهوات من سكرها وحشر يوم القيامة يسأل أم عماها يقول تبارك وتعالى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى عباد الله نسي نفسه في رمضان من خسر الشهور والسنين في عداءة وقته الثمين في متابعة سفاحه الآخرين فلا استفاد الدنيا ولا الدين يقول تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي آمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون نسي نفسه في رمضان من أغرق نفسه بكثرة الخصومات وحمل في قلبه الغل والكراهات وأصبح أسيرا للأمراض والآحاد حتى أمسى وحيدا من كثرة الأدوات فدعوا خصومات فإنها في الدنيا ملامة وفي الآخرة ندامة يقول سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نسي نفسه في رمضان من لم يبالي في مكسبه ومعاملته أحلال أم حرام فالمهم هو زيادة الرصيد فيموت قلبه ولا ينتبه إلى آثار ذلك من نشوذ جوده وعقوق أبنائه وأمراض نفسه وأهله وخراب سيارته وفساد علاقته ومحق بركات ماله وأوقاته فيكسر ماله ولكنه لا يزال مسكين يرى الفقر بين العينين مصداقا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع عباد الله نسي نفسه في رمضان من نسي أنه قادم إلى يوم عظيم ثم يقوم الناس لرب العالمين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا وكان الفضيل بن عياد رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول يا ويلتا ضجوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر نسي نفسه في رمضان من نسي نفسه فلا ينتبه إلى انصرام الأعمار ولا تن ولا تفيد فيه موعظة واعظ ولا يتذكر من نصيحة ناصح ولا ينتبه إلى تهذير النذير وقال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير عباد الله حضر فصلوا على الحبيب المصطفى كما عمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب سرد قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك موحدين لك مسلين لك تائبين لك منيبين اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا ولوالدينا وسائر اهلينا اللهم اللهم من كان في اللهم من كان من في اللهم من كان من أبنائنا وأمهاتنا وأهلنا ميتا فامن عليه بأفوك ومغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين واجعل واجعله في قبره منعما ومن كان منهم حيا فاعنه على طاعته وارزقنا بره وإسعاده واختم لنا وله في هذه الحياة بخير يا أرحم الراحمين اللهم أسره نساءنا ونساء المسلمين وأن وأبناءنا وأبناء المسلمين وسلمهم من الفتن والشرور وخذ بأيديهم إلى الخير والرشد والستر والعفاء والفضيلة اللهم ارفع اللهم ارفع الضراء المتضرعين من المسلمين في كل بلاد اللهم وفق ولاة أمورنا إلى نصر التوحيد والسنة وقمع الفساد والرذيلة وخذ بنواسيهم إلى ما يرضيك ويعلي أمر الإسلام والمسلمين إنك سميع عليم اللهم حفظ وطننا من الأعداء في, في كل في كل وقت وحين وردهم على أعقابهم ولا تجعلهم منصورين يا رب العالمين ربنا إنا نستودعك بلادنا وأهلنا ونستودعك أهلها وأمانها وأن تحفظ أمنها ربنا إننا إنا نسألك أن تحفظ أرضها وسماءها وليلها ونهارها احفظها يا ربنا من كل ظالم يريد السوء بها ربنا احفظها وانصرها وارفع رايتها واعل شانها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نستودعك اوطاننا واهلها وشبابها وأطفالها ورجالها ونساءها وأموالها احفظها يا يا الله يا من لا تضيء عنده الودائع ربنا احفظ امن وطننا يا حي يا قيوم واحفظ ولاة امرنا يا حي يا قيوم وارحم علماءها وشبابها وجيشها ورجالها والسالحين من أهلها ربنا احفظ بلادنا من شر الأشرار ربنا احفظ بلادنا من شر الأشرار ربنا اجمع كلمة شعبنا على الحق والنصر والعزة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير يا حي يا قيوم اللهم ألطف بأوطاننا وأهلها اللهم حفظهم بحفظك واكلعهم برعايتك وحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أجل لنا فرجا اللهم عجل لنا فرجا وأره العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم يا من اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نهر ورد كيده في نهره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الغالية من كل سوء وأن تديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن توفق قائدنا لكل ما تحب وترضى اللهم اكتب لهذه البلاد كل الخير اللهم اكتب لهذه البلاد كل الخير وسدد الرأي واجمع الشمل ووفق قادتنا وكن لهم عونا لما تحب وترضى يا حي حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم عليك بقتلة الظالمين اللهم عليك بالظالمين الذين يعتدون على على الناس اللهم عليك بهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم لا تجعلهم منصورين يا حي يا قيوم اللهم رد كيدهم عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولي ولاية جنبي خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kubar mu tana magana akan wanda ya manta kansa cikin watan ramadan wasu ba sa iya bambanta kansu wajen ramadan da ramadan duk abinda suke waje da ramadan aka suke yinsa kuma a cikin ramadan ramadan alfarma ce wadda ubangiji ya yi ma al'umma domin ta koma gare shi kuma ta samu yafiya da aka yadda za a yi ka canza kanka da a cikin wannan wata ya zabanto ayyukanka sun zama daban a cikin wannan wata sama da sauran wata. akwai buƙatar ka kusanci Allah akwai buƙatar ka gyara al'amuranka akwai buƙatar ka gyara mu'amalarka da kasuwancinka da duk abin da ka sani domin Allah ya wanke maka zunubanka ya kuma sada ka da rahamarsa hudubar tana magana akan wasu nau'in mutane da suka manta kansu cikin watan ramadan suna abubuwan da ba su dace ba wanda akwai doguwar addu'a ga ƙasa da kuma duniyar gaba ɗayanta tana da buƙatar addu'a don haka kusan rabinta duk addu'a ce a ciki hudubar ta fara da cewa wadiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari daga wajensa shi Allah daga sharrin wato kawukanmu da kuma munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi wato shi ne shiryayye wanda kuma Allah ya batar da shi babu wanda zai shiryar da shi muna shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya. kuma muna shaidawa lalle Allah Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana wacce take tabbatacciya Allah zai gyara ayyukan ku kuma zai gafarta muku zunuban wanda da yayi ma Allah da'a kuma yawa manzon Allah da'a to wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma babu shakka ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin jin tsoron Allah shine tsira bagid yana cewa wanda duk ya ji tsoron sa to Allah zai sanya masa mafita kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani wanda ya dogara da Allah Allah din ya isan masa domin Allah mai kaiwa matuƙa ne cikin wani irin wato cikin al'amarinsa ya ku al'umma ya ku muminai ku sani lokacin da muke rayuwa cikin wani irin zamani zamanin da ya zamanto al'amura sun rikice hatta waɗanda suke shugabanci sun kasa gana sun kasa gano zaren muna rayuwa ne cikin rikici da kuma abubuwa sun cuɗe al'amura amma kasa gane su abubuwan da da ana kallon su tabbatattu ne yanzu sun canza abubuwan da muka yi ganin hakikanin su yanzu sun dawo abin mamaki ba su iya samuwa muna ta bakin ciki akan abin da ya tsere sannan muna jin tsoron kuma abin da zai zo mana nan baya ba mu san shi ba rayuwa ta kasance cikin kunci da bakin ciki al'amura sun rikice gaba daya mutane sun shagaltu da duniyar da take ba su mamaki kuma ba ta iya maganta musu komai mun zamanto muna cikin rikicewa da irin nau'o'i abubuwa da suke faruwa na canzuwar al'amari yau ka tashi da wannan gobe sai ya canza yau kana cikin wannan gobe sai ya canza har ma dan adam ya fara tsaye da kauna daga jin daɗin rayuwa yana ganin rayuwa kan ta kare ba ta da wani daɗi sannan kuma fata ma yake da zai mutu watakila zai zame masa wato zai zame masa hutu haka dai ake ta rayuwa rayuwa ta rikirkice al'amura sun rikice hatta da waɗanda suke jagoranci da waɗanda ake jagoranta wani lokaci kamar ba su san ina ake yi ba sai dai al'amura na damuwa kullum ƙaruwa suke da bakin ciki da takaici da kuma kashe-kashen rayuka da asarar dukiyoyi da abubuwa da suke ta faruwa lalle a irin wannan hali ya kamata mu tsaya mu sake tunani tsayawa da za su zamanto na gaskiya ba tsayawa na haɗinci ba ba tsayawa na ƙarya ba ba tsayawa wai don a samu abin duniya ba a tsaya a kalli hakikalin al'amari me ne jawo waɗannan al'amura kuma ya za a yi magana a yi tsayuwa ta gaskiya saboda kada mu yi tunani da faɗin Allah Ta baraka wa ta'ala da yake cewa kada ku kasance fa kamar waɗanda suka manta da Allah to sai kuma Allah shi ma ya mantar da su kansu mun bar Allah akan tsare-tsaren ayyuka a ofisoshi babu tsarin Allah a kasuwanni babu tsari na ubangiji a cikin zamantakewar aure ba tsari na Allah duka kowa abin da ya ga dama yake yi an manta da dokokin Allah to sai Allah ya ce ni kuma zan mantar da ku kawunan ku ku yi tunanin ma abin da zai fitar da ku a cikin musifar ba zan ba ku wannan damar tunanin ba sai dai ku ta rudu da surutai kawai wannan kuma shine kamar halin da muke ciki a yanzu bala ya ce lalle babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah bai kamata a ce dan adam ya manta da kansa ba ta yaya ɗan adam zai manta da kansa bayan nasa tana cikin bangaren ransa a cikin jikinsa wannan hakikani ne alkur'ani ya ambata kuma gaskiya ne cewa ɗan adam yana iya mantawa da kansa sai Allah ya mantar da shi wanda duk ya manta da ambaton ubangiji da bin Allah da kare dokokin ubangiji ya manta to Allah kuma zai mantar da shi kansa ba zai iya yi kansa tunanin da zai amfane shi ba za ga yana ta aiki amma aikin ba zai amfane shi ba a duniya da lahira za a ganshi cikin rana yana ke kai ya komo ya kai ya komo amma aikin ba zai fitar da shi daga kaskancin da yake cikin na rayuwa ba sannan sai mu hana mishi basirar da zai yi tunani don fita daga irin halin da yake ciki za a gan shi duniya jikinsa ya gaji nakas akan aikin duniya za a ga hankalinsa ya tashi akan al'amarin duniya sai dai duk wannan abin da ya tada hankalinsa ba wani abu ne wanda yake da ganin zai iya kai shi zuwa wajen ubangiji ba ba shi ma da wata manufa kwakwara a cikin abubuwan da yake ya ɗimauce ne bai san kare kansa ba bai san yadda za a yi ba ya manta kansa Da shi nan yana aiki a duniya yana tafiya yana dawowa yana kaiwa yana komowa yana shagaltuwa yana damuwa baya bacci da komai amma har ka gama wani lokaci saboda shagaltuwarsa da duniya da waɗannan tunani gashin da yake kansa ma baya iya tsefe shi dattin da ya kewaye shi baya iya gusar da shi ya ruɗe a cikin rayuwa amma da za ka ɗauko duk abin da yake na ayyukansa ka auna su da ayyukan Allah ka auna maganganunsa da bin Allah sai ka samu baya cikin komai wurinsa da kwanansa duka bai iya amfana makansa kansa komai ba ina ka bar wasiyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka na cewa da sallarka da yankanka da rayuwarka da mutuwarka duk na Allah ne ya aka yi ka zaɓar makanka wasu abubuwa rayuwarka ba ta Allah ba ayyukanka ba na Allah ba sannan duk abubuwan da kake na kai da komowa ba na Allah ba ne kaji ka tsarkace ubangiji ubangijin da ya tsarkace kansa yake cewa ba shi da abokin tarayya da wannan ne aka umurci kowa ya zama to farkon mai mi kauya zuwa ga Allah mu tambayi kanmu da kanmu ya jama'a shin anya mun sanya rayuwar mu ta zamanto to dan Allah wanda ya halitta mu ya azurta mu ya ba mu hankali anya mun gudanar da wannan rayuwa kamar yadda shi Allah yake so anya ayyukanmu sun dace da abin da Allah yake so ko kuma dai ayyukanmu sun saba ma umarnin Allah ne suna saba ma shi Allah din sannan muna muna muna na ba ubangiji kullum muna cikin zunubai saboda haka ba za mu samu cin nasara ba a cikin zunubi wannan ya iya faruwa tun daga babanmu annabi adam yana gidan aljanna yayi zunubi guda ɗaya allah ya fitar da shi wannan duniya bai da gida bai da masauki bai da gonar da zai ci abinci bai da gurin kwana bai da ruwan sha allah ya ce kai bar masa gidan aljanna mun gane cewa zunubi yana illantar da al'umma komin karfinta komin yadda take allah zai iya ɗanɗana mata musifin rayuwa tun daga babanmu mun ga wannan ya manta da kansa a cikin ramadan shine wa wanda yawa wayi gari sallarsa matacciya ce sujudarsa babu nutsuwa ruku'insa babu nutsuwa babu tuna Allah a ciki sallah ba ta da rai babu khushu'i ma kawai motsin jiki ne da kalmomi da yake fara baya ji a jikinsa a ubangiji ya masa wani alkawari na samun ɗaukaka da daraja a cikin sallah wanda ya tsare sallah yayi ta yadda ya kamata ubangiji yayi alkawarin zai tsare shi amma ga sallolin nan kawai motsi ne da jiki da kuma kalmomi da ake faɗi dan adam baya ma jin akwai wani alkawari tsakaninsa da ubangiji a wani lokacin ma baya jin daɗin yin sallar gaggawa yake maza maza a yi sallar ya fita saboda baya jin daɗin sallah babu shakka wannan ba ita ce rayuwar da mahaliccinka na farko na da mutanen farko da na ƙarshe ya maka ba ya manta da kansa a cikin watan ramadan wanda ya wayi gari harshen harshensa ya bushe baya ambatan Allah bai karatun alkur'ani bai zikiri bai istighfari bai salati bai addu'o'i bakinsa abin da yake fita a sha da zage-zage yana zance a cikin dukkan al'amuransa ya zage wanda ya zaga ya bata wanda ya bata ya yi rubutu a kan wani ya cilla ya ɗau hoton wani ya haɗa da wani ya buɗe makansa ƙofofin fitina iri daban-daban kuma ya zai majalisa ya zauna ya ta maganganun da ba su ke nan ba ba Allah ba manzansa ba tuna Allah ba komai a cikin al'amarinsa ranar ya rinka sake saƙonni na batsa a cikin wato intanet ko ya rinka sake saƙonni na zagin mutane ko ya rinka sake sakonni na tada hankalin al'umma abinda bai faru ba ya dauko ya ce ya faru harshensa ya zama wofantacce daga barin tuna Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka wannan asara ce kuma rafkana ce ba ta zuciya kadai ba ba kuma wato ba rafkana ce ta harshe kadai ba har ma rafkana ce ta zuciya ubangiji yana faɗa yana jan hankalin irin waɗannan yana cewa kada ka bi wanda ya rafkana zuciyarsa ta rafkana daga barin ambatan Allah kawai abin da ya zaɓa kansa shine son zuciya da zuciyarsa tana tuna Allah da ba haka lamarinsa ya zamanto ba da harshensa ya yi motsi da gabansa sun aikata aiki na jin tsoron Allah tabaraka baraka wata'ala haka nan yake rayuwa a irin wannan ya cika cikin sa da abubuwan da ba su ke nan ba ya wafci wancan ya kwaci wancan ya cuci wancan ya zalunci wancan ya take hakkin wancan amma kuma duk da haka yana nan a hakan yake banda haka ma idan ya samu dama ya zauna zage-zage yake a cikin al'amura na mutane da cin mutuncin mutane da shiga mutuncin mutane ya yi asara kuma ya manta kansa wane ne wanda ya zamanto ya sake harshensa kawai ya sake kansa akan son zuciya shi ba abin zai yi sai abin da zuciyarsa ta sharranta masa zai aikata laifuffuka ya karya dokokin ƙasa ya yi abin da duk bai dace ba saboda neman wannan duniya zai kwana yana hirar neman abin duniya amma baya kwana yana neman abun da yake wajen Allah na ibada sha'awarsa ita ce ta shayar da shi wannan gubar sai ya zamanto yana cikin maye baya iya hankalin da zai gane ya dawo zuwa ga Allah za a tara shi ranar tashin alkiyama ta yadda Allah zai tambaye shi ko kuma zai tambayi Allah akan makantar da ya samu a wannan duniya saboda maye da yake cikin rayuwa za a tada shi a matsayin makaho zai buɗi baki ya ce ma ubangiji bai sa ka tada ni makaho bayan da ina gani bangiji ya ce ai ayoyi na duk sun zo maka ba kai aiki da su ba kai watsi da su saboda haka a yau muka manta da kai muka barka ya manta da kansa a cikin watan ramadan shi ne wa wanda ya tabe ya zamanto dukkan watannin nan asara yake watan da ya zo mai alfarma din ma asara yake a cikinsa ya bata lokutan sa waɗanda suke da tsadar gaske wanda ba zai same su ba sai an sake sabon watanni wajen sha ɗaya ana a sake maimaita masa wannan damar yana bin abubuwa waɗanda suke ba su da daraja yana bin diddigin mutane yana yin abubuwan da ba su dace ba akan mutane baya fa'idantuwa da duniyar ko baya fa'idantuwa da ita lahira ubangiji ya ce haka zai zauna cikin wannan hali har lokacin da mutuwa za ta zo matsayansu a wannan lokacin ne zai roƙi Allah ya rinka cewa a masa haƙuri ya dawo wannan duniya domin zai aikata aiki nagartacce ubangiji ya ce a a wannan kalma ce kawai da kake faɗi kuma abinda zai zama ya sha macin ya sha makance ka da duniya ita ce tudun ƙasar kabari da aka jibga sama da kai ba za ka samu abin duniya ba ya manta da kansa a cikin watan ramadan shi ne wa wanda ba shi da aiki sai hada musu da jayayya a cikin al'umma daga an kafa majalisa ba wani abin da ake sai musu wannan ya manta da kansa ya ɗauka mai zuciyarsa kaskanci da gaba da kiyayya da sauran mutane zauna su ta tattauna matsalolin mutane matsalolin mutane kuma ba karewa suke ba ya tsaya ya tabo wancan ya ɗauko labarin wancan ya zama bawa akan rashin lafiyar zuciyarsa sai yadda zafin lafiyar zuciyar ya sarrafa shi Haka nan zai wayi gari ya yi yammaci nan kuma zai kai haddare gaba a tsakaninsa da mutane kamar irin waɗannan musu ba za su maka amfani ba tashi kai aiki domin nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ita duniya a bazzargi ce ko da ka tara ta domin ba ta iya raka ka zuwa lahira sannan kuma idan ka tara ta ta hanyar sako za ka girbi nadama a ranar tashin alkiyama ubangiji ya ce ranar da dukiya ba ta amfani ya'ya ma ba sa amfani kawai abin da yake amfani wanda ya zo wajen Allah da zuciya tsarkakekiya ya manta da kansa wane ne ya manta da kansa wadda baya damuwa da abin da yake nema na dukiya da mu'amala shin a halal yake nema ko a haram bai damuwa muhimmin al'amari kawai shine ya tara kudi shikenan kudin su zo masa zai mutu zuciyarsa ma ta mutu ba zai farka ba sai cikin kabarinsa sannan kuma ya manta da ma abubuwan da suke faruwa sanadiyar wato sanadiyar zunuban da yake aikatawa a mafi rinjayen lokaci idan ka tara abubuwa kai zunubai Allah yana saka wasu mutane wato su zamanto dalilin wa'azantuwarka idan Allah ya ambace ka da imani ko kuma ya nufe ka da alheri da yawa wasu ba sa gane a lokacin da matarsu take kunci da su ba sa iya gane ko sun saba ma Allah a lokacin da 'ya'ya suka watse maka baka tunanin ko ka saba ma Allah ko a lokacin da rashin lafiya ya same ka ko na iyalanka ko a lokacin da motar ka ta tsaya ko wani abu duka baka tuna sabon Allah Allah yana yi maka waɗannan abubuwa hannunka mai sanda ne wani daga cikin magabata ya hau kumin sa sai raƙumin ya ki tafiya ya tsaya ya tunani ya yi ya yi raƙumin ya tafi bai tafi ba saboda ka sai ya annola ya sallaci "Raka a guda biyu roƙi Allah ya ce ya Allah na san zunubi na ne ya dabai bai wannan dabbar ta hana ta tafiya ya azantu da abin da Allah ya nuna masa yana sallah yana hawanta sai ta kama tafiya amma a yanzu mu ko wani abu ka gani baka ma tunanin akwai zunubin da ka aikata a cikin rayuwarka watakila matarka ta saba maka babu dalili watakila ƴaƴanka su watsa maka babu dalili watakila ka gamu da wani rashin lafiya babu dalili ba zai sa ka ka tuba zuwa ga Allah ba ko ka ajiye motar ka lafiya amma sai ta zamanto ta ki tashi wala Allah kai baka ma iya tunanin ko Zulubi kai kai istighfari domin Allah ya tayar maka da abubuwa alakarka da Allah ba ta da kyawu yana shafe maka albarka yana maka wa'azi ta wasu bangarori amma baka iya ganewa saboda haka babbar bukatar ka shine ka tara kudi ba zai gushe ba har yanzu ko da ya tara kudin shi miskini ne lakarin rinka ganin talauci akan harshensa ka rinka ganin talauci a idanunsa lakarin rinka jin talauci da maganganunsa har yanzu kuka yake akan abin da yake yi za'ala sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani yana cewa wanda duk ya ɗebo kuɗi ba haƙƙin ba ne ba tare da sa ba zaluntar mutane yayi to misalin sa kamar misalin mutumin da yake ci ne baya koshi ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba ya manta da kansa a cikin watan ramadan ne wanda yake tafiya yana kusa da tashin alkiyama ranar da Allah zai tada mutane amma bai taba tunanin wai kwanakinsa suna karewa ba kaga mutum tafiya ta yi tafiya ya kai shekara 80 ko 70 ko fiye da haka amma wai yana ta biki yana murna yana kashe kuɗi kuma yana cewa wai yana tuna ranar haifuwarsa bai tuna ranar da ya canye shekara saba'in babu istighfari babu tuba babu nafilfili amma yana tafiya yana tara mutane yana murna wai kwanansa suna karewa ubangiji ya ce ranar da za mu baka littafinka a hannu mujirmai masu laifi suna jin tsoron abin da ke cikin littafin za su rinka cewa ya kai tunsa me ya samu wannan littafi baya barin karamin aiki da babba sai ya kiyaye shi zai samu abin da ya aikata tuni a gabansa ubangiji ya ce ba zan zalunci bawana da komai ba abu iyad ko fudailu bin iyad yake cewa Allah ya masa rahama idan ya karanta irin wannan aya yana cewa ya kai tun fudail ya kai to sai ya saka kara ya kururuwa ya kuka ya zubar da hawaye ya ce kai to na aikata kanana da manya na zunubai kuma duk zan gansu cikin littafi na ranar tashin alkiyama sai ya daga hannu ya nemi gafara a gurin Allah amma mu ba ma iya ma waɗannan tunanin kawai abin da ɗan adam yake yi shi ne ya yi su ya abin da ɗin ga dama ya manta da kansa cikin watan ramadan mutumin da baya a kan cewa wannan watan yana tafiyar da rayuwarsa ne yau shi aka fara azumin amma ga shi nan yana gab da ya ƙare. ya manta da kansa wani baya da tunani bai yi aiki ba kawai buƙatarsa sallah ta zo ya huta da yin azumi wannan shi ne tunaninsa baya fa'idantuwa da wa'azin masu wa'azi duk wa'azin da ake baya tunatuwa da nasihar masu nasiha baya fada kowa da dukkan wani mai gargadi da zai masa gargadi sai ranar mutuwa idan ya je wajen Allah sai Allah ya ce masa ban rayar da kai ba wanda ya kamata a ce kawa azantu kuma ya kamata a ce ka ji nasiha daga cikin waɗanda suke maka nasiha mai gargadi ya zo maka baka yi ba Allah ya ce to je ka ka musifar azaba tun da kai ka kasance cikin azzalumai azzalimi kuma ba na taimaka masa in ji shi Allah sannan bai da wani mai taimaka masa a cikin bayina ku yi wa banzan Allah salati sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ya umarce ku lalle Allah da mala'iku suna salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ku yi masa salati ya Allah ka yi tsira a bisa wannan manzo tare da alayansa da sahabbansa Allah ka buwayar da musulunci da musulmai gaskantar da kafirci da kafirai ubangiji ka taimaki bayanka masu ɗayan taka ya Allah ya Allah muna roƙonka ka taimake mu akan ambatanka da gode maka da kyakkyawar ibada zuwa gare ka ya Allah kai ne mai juyar da zukata muna roƙonka ya Allah ka juyo da zukatan mu akan yi maka da'a ya Allah ka sanya mu gare ka masu ambatanka da yawa ka sanya mu masu gode maka ka sanya mu masu yi dawaita ka ya Allah ka sanya mu cikin masallata da kake karɓar sallar ka sanya mu cikin masu tuba ka sanya mu cikin masu komawa gare ka ya Allah muna roƙonka ka haskaka fiskokin mu ranar da zamu gamu da kai Allah ka haskaka fiskokin mu ranar da zamu gamu da kai ya Allah ubangiji muna roƙonka ka tseratar da mu daga kaskancin duniya da kuma azabar lahira ya Allah muna roƙo ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu da sa'irin da sauran dukkan iyalanmu ya Allah wanda bi ya kasance daga cikin iyayenmu maza ko mata ko iyalanmu waɗanda suka mutu ya Allah kai baiwa a kansu da afuwarka ya Allah da gafararka ya Allah da yardarka a kan da kuma saka cikin hawa to cikin kabarurrukansu ya Allah ubangiji ka ni'imta su ya Allah wanda suka kasance daga cikin iyayenmu rayayyu ne ubangiji ya Allah kai mana arzikin yin musu da'a cikin abin da kai kake so ka azurta mu da musu biyaya kuma ka azurta mu ya Allah ka sa mu cika da imani da wannan alheri na rayuwa ya Allah muna roƙonka ka kyautata matanmu matan musulmai ya'yan musulmai ya Allah ka ce wato ka ka kyautata halayyar su ya Allah ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka kubutar da su daga duk wata fitina ta sharri ta bala'i ta satar mutane da sauransu ya Allah kai riko da hannayenmu zuwa ga alheri Allah kai riko da zukatanmu zuwa ga alheri Allah kai mana sutura da kabewa da kuma ɗabi'u kyawawa Allah ka ɗauke mana dukkan wata cuta ya Allah daga masu cuta ya Allah dukkan wani bala'i ka tsere da mu ya Allah ubangiji kai mana mawafaka cikin abin da kai ka yarda da shi kuma ka so mu da shi ya Allah domin kai mai ji ne kuma masani ya Allah Allah muna roƙonka ka kiyaye wannan ƙasar tamu daga abokan gaba a kowane lokaci da kuma kowane irin lokacin ya Allah masu gaba masu kawo ta'addanci a cikin wannan ƙasa muna roƙonka ya Allah ka mayar musu da makircin su ya Allah a kansu ya Allah kada ka ba su taimako ya Allah kada ka taimaka musu ya Allah ya Allah muna miƙa wannan ƙasa da gidajenmu da garuruwanmu zuwa gare ka da iyalanmu da 'ya'yanmu ya Allah domin in an baka ajiya ba ta tozartuwa ya Allah muna roƙonka ya Allah ka kiyaye amincin mu cikin wannan ƙasa samanta da ƙasanta daranta da kuma rananta ya Allah ubangiji duk wani azzalumi da yake neman mu da zalunci ubangiji ka shagaltar da shi kansa da kansa kamar yadda sharrin sa a kansa ya Allah ya Allah abubuwan da suke faruwa a gabar ta tsakiya kada ka ba mu azzalumai nasara Allah kada ka ba mu azzalumai nasara Allah kada ka ba mu azzalumai nasara ya Allah ka mayar da su suna kaskantattu ya Allah ka ba wa waɗanda suke bin Allah nasara ya Allah ya Allah muna roƙonka a wannan ƙasa ubangiji ka tsare mu da tsaronka ya Allah matasan mu mu da kuma jariranmu da mazajenmu da matanmu da ma'aikatanmu ya Allah duk ubangiji muna roƙonka ya Allah ka tsare su mun danka su a hannunka ajiya domin mun san ajiya ba ta lalacewa a wajenka ya Allah ubangiji ka kiyaye kasar mu ya Allah Allah ka babu zaman lafiya cikin wannan ƙasa Allah ka hada kalmomin waɗanda suke jagoranci wajen taimaka ma ƴan ƙasa ubangiji ya Allah muna roƙonka ka taimake su da gaskiya da ƙarfafawa tare da buwayarwa ya Allah ubangiji ka gaggauta mana mafita cikin wannan ƙasa ubangiji ka gaggauta mana mafita cikin wannan wannan ƙasa Allah ka hutar da mu daga bala'in masu bala'i Allah ka hutar da mu daga musifar masu musifa Allah ka hutar da mu daga wato masu satar mutane da sauran al'amura ya Allah ya Allah ya Allah muna roƙonka waɗannan mutane in za su shirya su shirya in ba za su shirya ba ka shagaltar da su sharrin da suka shuko ubangiji kamar yadda shi kansu ya Allah ka sanya tsare-tsaren su ya zamanto halaka a kansu domin kana ji kuma kana amsawa ya Allah ya Allah muna roƙonka ka rubuta mana wato abubuwa masu masu kyawu ubangiji ka rubuta mana a cikin garuruwan mu ya Allah dukkan alhairai ka tabbatar da ra'ayoyin mu akan gaskiya ka hada rarrabuwar mu ya Allah ta zamanto abu daya ya Allah kai mana mawafaka wajen bin dokokinka ya Allah muna ka ya Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe a keɓance ya Allah da kuma Najeriya gaba daya ubangijin talikai muna ka ya Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya da kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tsere da mu azabar wuta wa qumu إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم